Saka mai wuya. Ni mun sakan musu ƙasar mu, mun ba su komai mun ba su dama. Sun zo sun yi duk abin da suke so su yi an ba su dama, an rike su, an ɗauke su ɗan uwa, an rungume su. Amma su ba su ba mu wannan abin ba. Yanzu ya za ka yi maka haɗa arewa da ƙasar iyamare. Yan arewa in ka zo ma dan population mu ma za mu iya ce ma ga TV ka je ka yi investment. Su ba za su iya baka TV ba. Duk girman kasuwar aba da kasuwa onitsha babu mutumin arewa ko berebe guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum Tusar da inyan da kanu ya fito ya yi magana a yi kaza a yi kaza manyansu guda nawa suka zo suka ce su sun goyi bayan shi lokacin da yaron yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ya kira su gidan zu ya ce a kone garuruwan su sai sun kashe su sai sun kwaci najeriya ba abin da ya faɗa ba ka ji wani iba da yake zauna a arewacin najeriya da ya fito ya ce yaron nan ba daidai yake ba ka ji ba ka ji ba Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. shugaban hukumar inganta tarbiyyar 'yan najeriya garba bari ya ce idan an gane za a fahimci cewa watakila akwai alherin da zai iya fitowa daga fafutukan neman kasar bayafara da wasu 'yan kabilar ibo suke yi wace irin kasa ce a duniya wanda babu irin nata kalubale kowace kasa tana da nata kalubale wannan abin da muke gani ɗaya daga cikin kalubalolin da kowace kasa take da shi ne ai kasan nan har yakin ba sa sa kai amma daga ƙarshe ai an fito an fito kuma aka sake haɗewa yanzu ma wannan abin da yake faruwa mutane su gane akan cewa idan muka gudu tare muka tsira tare to eh, ƙarshensa gabansa alheri ne ci gaba ne kuma samun wurin rayuwa ne amma fa sai kowa ya zama na mai ba wa ɗan uwansa daraja da mutunci da martabar da kowa ya cancanta sunana tafi da isa mafindi yarema mure manyan ibo dottaban ibo wayanda suke sa'o'i mu muke hudda da muke magana da su ba su da niyan komawa biyafra saboda me saboda saba'in da biyar daga cikin ɗari na gidajen da suke abuja nasu ne ibo ɗaya yana da 'yan sandan najeriya ɗari biyu suna gadinsa emeka ofo bayan su aso eze da sauransu gadinsa akan agens waye agens ɗan ibo ɗan uwansa a sai tsoron ɗan arewa suke ji. Yau a kashi na biyu na muhawarar da muka fara kawo muku a makon jiya tsakanin Sharif Ashif sura na kungiyar 'yan Arewa ta Coalition of Northern Groups da kuma Abdulsalam Muhammad shi ma dai na wata kungiyar 'yan Arewa da ke kiran kansu Northern Youth Council of Nigeria za mu taɓa abubuwa da dama wanda za su hada da batun gagarumin tattalin arzikin nan na naira miliyan tiriliyan 44 da aka ce 'yan kabilar Ibu sun mallaka Arewa da maganar ko an yi adalci a wajen ba da damar gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin Ibon da ke Arewa da kuma kuma 'yan arewan da ke kasashen ibo da dai sauransu to amma tukuna bari mu soma da tambayar da muka tsaya a kan shirin da ya gabata wacce muka yi wa shi abdulsalam muhammad din kan kalamin da ya yi na cewa ai duk maganar da aka ji in namdi kano yana faɗa ra'ayin kansa ne kawai to yau gaban yan shi'a yana kulle da suke yana kulle ko ka so ko ka ki akwai manyan mutane wanda suke zuwa wajen shi ba wai ana zuwa wajen su ba don suna jin daɗin abin da suke yi maybe suna zuwa wajen shi wajen su ne don eh, eh, mummunan alaka ko kyakkyawan alaka don kyakkyawan alaka wanda yake tsakani da su tun sanda inland da kanu ya fito ya yi magana a yi kaza a yi kaza manyan su guda nawa suka zo suka ce su sun goye bayan shi to ma ba ka ganin watakila shi ne matsala din eh, shi kuma ya yi wani magana ya ce wa'anda aka yi ma su ne suka fi maimanci ƙarya ne na ki yadda da abin da yake faɗa akwai kungi yanzu maganar nawa da muke ma yarima shatima wanda yake tare da su mai sura na tabbatar ma maganar nawa da muke yana lagos ba mazauna harewa ba ne yana zama a lagos ne akwai mutane ire-iren haka sun yi fomin kabal da wayan siyasa su yi fomin kabal suna yin abin da suka gandama don haka mu ba za mu yarda wasu su je su zo na wani waje su zo su aka mana sunan arewa arewa waje ne wanda aka san su da yarda da mutane da zama da mutane a lafiya ba wai kawai zaka tashi a wani rana ba dan kana da wani kungiya ka ce ke ne shugabannin kungiyoyin nan ku fito ku ce mutane su bar arewa ba za ka yiwu ba bari in tambayar ka Salamu ɗaya daga cikin abubuwan da tun lokacin da wannan magana ta fara kunna kai ake ta yi shine cewa eh, mutane da suke so su gwada bambancin halin zaman Ibo a arewa da halin zaman mutanen arewa al misali a sashen kudancin Najeriya shine rashin daidaituwa ne da abubuwa suke gudana al misali kamar da Eh, wasu kungiyoyi na yamurai suke cewa suna da tarin arziki a arewa don haka ba wanda isa ya tada su daga wurin wanda suke cewa ba sa son tafi kenan har suna magana tiriliyon ko arba'in hudu ne ko wani abu sannan na san kwanan baya da um, shugabannin ibo suka je wajen gwamnan kaduna ya irufa shugabansu chief cikezi mm. wogu ya yi magana yake cewa mm. su ibo sun taimaka wajen raya arewa saboda haka ba za ta shi ba amma sannan a ɗaya gefen wasu na cewa idan ka je aba babbar kasuwa aba ba za ka samu 'yan kasuwa da yawa daga arewa kamar yadda mm. ake da su a cikin mm. arewaci ba to kai mun mm. magana game da yadda za ku gamsar da mutane cewa akwai adalci a cikin halin da ake zaune a najeriya a yanzu kana ji ko ina jin ka in ka je aba ko ka je wani kasan iyamare akwai anguwanni na hausawan mu musamman wanda suke zama suna zaman lafiya sun hauri suna da eh, kyakkyawan alaka da mutanen nan amma abin da mutane ba su sani ba shine akwai bambancin addini bikin tsakanin mu da su kuma addinin mu fa yana da tsari ya fito mana da komi ya za ka yi ka zauna da mutane lafiya addinin su da babba su ba su samu irin abubuwan nan ba addinin mu da kotu mu ya sa duk wanda ya zo ko bai da kaya maka ba shi kaya in dai da sutura ka bashi in bai da hanyar samu ka taimaka mai duk cikin abin mu ne shi yasa arewa ya babbanta da kowane ja a Najeriya. Mm. Yanzu ya za ka yi maka haɗa arewa da kasan iyamari. Yan arewa in ka zo ma don population din ma za mu iya ce ma ga tv ka je ka yi investment. Su ba za su iya baka tv ba. Kowa sun san wancan To, to, na ji Abdulsalam. Malam Sharif, me za ka ce daga cikin abubuwan da ka ji mun taɓa zuwa yanzu? To, ni abin da nake fuskanta kamar shi dai Malam salam ma dai bai ma fuskanci wannan maganar da ake ba complete bai ma fuskanci abin da yake faɗi ba. Na farko shi ne cewar ya ce wani bahaushe yana da wai suna samun wai ana ba su suna da tanti. Duk girman kasuwar aba da kasuwar onitsha babu mutumin arewa ko bai rage guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan in ka ga mutane suna harkar kasuwanci a arewa kudancin najeriya harka ce ta siyan kamfar ce gashin nama da ɗan wani guri da suke yin kwata harkar fawa uh, ko wani abu makamacin wannan hmm. da yake nan na biyunsu dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum akwai gwamna a gari a ƙasar hausan nan ku ba zan ma ɓoye ka ba gwamnan sauƙi wanda ya bari gwamnawa mace ku tambaye shi ku ji shi da gwamnan gari guda yake ta magana a waya a kan mutum ya mutu yana roƙon su ba da gurin za a binne shi suka hana gurin da za a binne shi to yanzu mutumin da yake wannan shi ne wai baya ya kasa ba da gurin da za a binne mutum da ya mutu shi ne za a ce wai ya ba wani mutum kanti ya zauna ya wani abu eh kenan na biyun su ai ɗan adam ya kamata ya zamanto mai godiya alheri in kai masa mu mun sakan musu kasar mu mun ba su komai mun ba su dama sun zo sun yi duk abin da suke so su yi an ba su dama an rike su an ɗauke su ɗan uwa an rungume su amma su ba su ba mu wannan abin ba sannan na biyun su malam aliyu lokacin da yaron yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ya kira su gidan gidansu ya ce a kone garuruwansu sai sun kashe su sai sun kwaci najeriya ba abin da ya faɗa ba ka ji wani iba da yake zaune a arewacin najeriya da ya fito ya ce yaran nan ba daidai yake ba ka ji ba ka ji ba sai yanzu fa da muka yi wannan magana cewar shi kenan tun da sun ce suna so a yaki in ba ba su fara ba a ba su fara mu ba ma so a yaki ba ma kyawun magana yaki ya su tafi can su zauna inda suke ba yadda za su yi suna kasar su su zo su zauna su mamaye mana ta mu kasa mafi a'ala su tafi kasar su zauna kasar su su je duk abin da za su yi su yi ba ma son yaki su zauna lafiya ma mu zauna lafiya mm. sai da haka wai ya ce da mu wai mutane wai mutan arewa ko su go ko mun yi wani abu na fitina ya abin fitina ciki ga mutumin da ya fito ya faɗa sarari ice sai an yaki sai an kashe kashe duk jarida da ke kasar nan ta baka labarin ga bidiyo mun bayar mun nuna mutane duk su gani ga fito ya faɗa kuma ya ce sun tara makamai an sa hoton sama da bidiyo da da magana ya je amerika yana cewa inyamurai mazauna amerika su tara masa kuɗi za a sai makamai a zo a yaƙi a najeriya duk da wannan abin an faɗa sannan wani saboda kurin son zuciya a zo a ce wai hana zargin wai mutan arewa wai mun yi abin ba daidai ba Malam Abdulsalam um, idan uh, ka ji irin wannan maganganu din uh, al misali uh, maganganun da ake nuna a yanar gizo wato social media da sauransu wanda ake ta maganganun nan ba ka ganin shi akwai bukatar tana an ce doka ta baiwa kowane ɗan najeriya damar ya zauna da inda ya ga dama wanda na san shine ku kuke karfafa cewa bai kamata inyamurai ko ibu su tashi daga arewa ba tunan tsarin mulki ya ba su damar su zauna amma ba ganin cewa akwai bukatar doka ta yi adalci al misali idan wani zai zo arewa ya samu gida ya samu gona ya samu shago ya samu je a tilasta wa su ma waɗancan mutane su bu irin wannan tsari. To a gaishe ku malamai, to sai a jira mu shirin makon gobe domin jin ci gaban wannan muhawara kan maganar adalci a damar da ake baiwa juna tsakanin su mutanen kudanci da na arewacin Najeriya. Ha kuma za mu taɓa maganar martanin da wasu shugabannin arewa suka maido wa matasan da suka fara taro da wannan maganar da kuma shin idan ma aka ce rabuwa za a yi da kudu da arewa ko wacce za ta iya tsaya kan kafafunta kuwa? yanzu muna son muyi ban kwana tare da yin godiya ga sharif ashif nastura da kuma abdulsalam muhammad da ko musamman wakilinmu a abuja madina dauda da ta tsaya kai da fata sai ta ga cewa shirin na ya haɗu na madadin dukkan su ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc a huta lafiya.